الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم آه، يوم لهدي بقي ga رمضان شكرا shekara ta dubu da arba'in شابيو غوتن بيار شكرا تنمينا شاكرا بإذن الله نظام تاشي آية تأربعين لأكو أتكين سورة الصافات نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون نعم karatu mana هنا muna magana akan kafirai za su samu kansu wanda Allah ya gaya mana cewa innakum la za'iqul al ali za ku tantana azaba mai radadi amma su zauna illa ma kuntum ta'malu wannan abin da aka saka muku ba wani abu bane sai abin da kowa kasance dama kuna aikata a duniya inan aljaza'u ne min jinsil amal sakamako ne izo daidai da irin aikin da suka yi Allah tabaraka wa ta'ala sai togace bayin Allah na kwarai su ba sa cikin wanda za su dandana azaba ba sa cikin wanda za su sha wahala gobe alkiyama shine ce illa ibadallahi almukhlasi sai dai bayin Allah wanda suke ababan tsarkakewa wanda Allah subhanahu wataala ya tsarkake su wannan laisu yazuquna al'azab al'alim ba za su ɗanɗana azaba mai raɗaɗi ba wala na fil hisab ba za a tsananta musu kuma a wajen hisabi ba wannan togaciya Allah Ta tabaraka wa ta'ala yakan yi ta a mafi yawan gurare a Qur'ani idan ya zo da bayanin azaba to sai togaci wanda ba su ba su cancanci a yi musu wannan azaba ba mun ga haka a cikin suratul asr da Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr sai ce illal ladina amanu wa amilu salihat haka nan wajen hadawa wuta yace wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya yace thumma nunajji alladhina taqaw eh, da kowa sai ya gangara ta wuta ba wanda zai shiga aljanna sai ya bi ta kan wuta shine wannan siradi sai dai kawai wani da gudu wani da gaggawa wani kamar iska wani tafiyar doki wani ainihin tafiya a hankali wanda jan gindi ga sunan kowa gwargwadon aikin ce kana ala rabbika hatman maqdiya wannan wajibi ne abun hukuntawa ga ubangiji ka cewa lalle kowa sai ya mutu kan wuta amma sai yace summa nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimin fiha jisiyan za mu tsallakar da waɗanda suka ji tsoron Allah mu bar azzalimai a durƙushe fiha a cikin ta domin za su za ne za ta tambal-tambal da su har su to haka dai gurare daban-daban Allah ya kai irin wannan togaciya din ulaika lahum rizqun ma'lum ulaika waɗancan duk da cewa dai a magana ba ta yi nisa ba domin illa ibadallahi al-mukhlasin ya biyo bayan ulaika amma wani sa'in irin wannan yana zuwa dan girmamawa eh ma'ana waɗanda suke da wannan hali bayan Allah wanda suke ababen tsarkakewa sun tsarkake Allah cikin ayyukansu lahum rizqun suna da arziki me arzikin shine aljanna kamar yadda qatada da sujji suka faɗa suka ce arrizqu aljanna ma'lum sananne wannan arzikin wanda Allah tabaraka ta'ala dama yayi musu alƙawarin sa to kuma sannan sannan kuma yazo zai cika musu gobe alkiyama sannan kuma za su samu ƙari akan abin da aka alƙawarta musu domin za su ga abubuwan da idanunsu ba su taɓa gani ba kunnensu bai taɓa ji ba bai taɓa ɗarsuwa a cikin zuciyarsu ba ga ƙari da ubangiji zai musu kamar yadda muka faɗa shine ubangiji zai bayyana gare su eh, bayan samun yardarsa kuma ya bayyana gare su su gan shi ya musu sallama ainihin su ma su yi masa sallama kamar yadda muka karanta a daidai faɗin Allah salamun qaulan min Rabin rahim fawakihu a fawakihu wa hum mukramun mana za a azurta su da fawakihu kayan marmari iri-iri masu yawa wanda suka taba tunani da wanda ba su taba tunani ba da wanda suke so kamar yadda Allah ce lahum fiha ma yasha'u duk abin da suke so kawai ya tabbata ga su ba wani abu da za su nema ba su samu ba wani abu da za su ce a ai gashi babu babu lahum fiha ma yasha'u duk abin da za su nema yana da sanan kayan marmarin nan qutufuha daniya tsinkatta kusa ne ba sai ya tashi ya tafi daji ba sai ya je rafi ba ba sai ya je yan lemo da yan kankara da yan ayaba da waye ba ta yana zaune inda yake ha Daniya. za bishiyar za ta zo ta same shi inda take kawai mika hannu ya lalubu irin wacce yake su ainihin ya tsinka sannan kuma wuta mutanawwi'a iri daban-daban wahum mukramun ababan girmamawa eh, ana girmama su ana daraja su don ba su za su sha wahalar matsin kan ba ko ba su za su sha wahalar yankawa ba a duk akwai masu hidima wanda za su yi wanda sun suna su akwai masu hidima ga suna suna kewaya su kamar yadda bayanin haka ya zo a faɗin Allah ta baraka wa ta'ala wanda za mu faɗa bayan mun karanta aya ita fi jannatin na'im suna cikin aljanna ta ni'ima a cikin aljanna ta nima kuma ala sururin akan gadaje sun mimiki, sun sa akwai wanda ɗabi'a sun zama akan gare ba kujera ba irin mutanen su sudan irin nan gabas dai za ka samu su shi gado ne saboda mutum ya mimiki ana hira da shawararsu in ka je kofar gidajensu za ka gadaje in ka je tsakar su mafi yawa duk gadaje mutum ya mimiki nan ana hira ana abubuwa ana dafa shayi da shauransu ba na lahira ba wai shayi na irin gajaggi wannan mai kauri ba wanda yana barci a abin ya wuce Wuta mutaqabilin suna masu kallon juna ba wanda zai juya wani baya wannan yana kallon wannan ana tattaunawa ana jin daɗi tattaunawar za ta zo mana ayoyi na gaba yadda za su dinga tuna al'amarin duniya da irin baiwar da Allah ya musu da tsallakar da su da Allah yi ba su haɗa kafurci ba ayoyi na gaba za su gaya mana irin wannan tattaunawa da za su to yana daga cikin girmamawa da za a yi musu aka ce yuqafu alaihim bi ka'asin min ma'in za a dinga kewaya su bi ka'asin da ka'as ka'as sai in akwai wani abu a ciki ake kiransa ka'as in babu zai zama ku eh, a kawabin mawdu'a kofuna an ajiye su ba komai a ciki amma in ya zama ka to akwai wani abu a ciki to wai da kofuna cike da giya min ma'in wannan giya kuma min ma'in wacce take daga mabubbuga ba giya duniya da mutum zai ɗan hukuta ya sai kwalaba biyu kwalaba uku ba in yayi yawa ya sai kira ya ko yanzu ma har wannan suke mata mai sunansa satis eh, sai dai an sha in kai tsallake nan mu kano ka shiga abuja abin da ya gaba za ka tagamawa da satis gurin masu sai da lemo don haka mutum sai ya hankali masu sai da lemo da coca cola sai ka samu da satis kuma na giya shi ma suna siyan wani nan uwa ya ga wani abu mai kyau haka cikin sati sun ce a miko wasu Allah ya sa ta san musulmi ne sai ce a wannan zai suna biya da khamrin da giya min harin ta koramai mana ba giya ce ta kwalaba ne ba a ah, daga korama koramin aljanna jariya wacce take gudana a gidan kowa baya tsoron za ta kare ko za ta kafe ko za a rasa babu sanda yake so duk ya ɗiba wannan koramin kamar da Allah ya faɗe su fiya na harun min gairi asin wa naharun min khamrin lazzatin lisharibina wa naharun min asalin musaffa duk an wa yaron din su gidan kowa ba sai ka je tun daga jannatin firdaus suke gangarowa su gangara gidan kowa horon tashi da gidan kowa ba sai ka sha wahalar zuwa wani guri ko kaza za ka ɗebo ba ba sa tsoron yankewar ta ko kuma ainihin karewa bai giyar da za a ba su fara fat eh? ba ba irin gurɓatacciya ba ce a ganta wata koriya-koriya eh? ko wata jaja-jaja ko wata kirtif haka kamar giyar duniya fi manzari halbashi arradi a kallanta wanda yake mummuna min hamaratin kaga wata ja au sauda wata baka au isfirar ko wata yalo yalo au kudratin ko kaga wata mai hanta hanta ma a cikinta duk ba irin wannan ajiyar farace fat alama farin abu menene alama tsafta domin abu fari ne za ka gane yana da tsafta ciki ko ba shi da tsafta ko kaka wani abu mara kyau ya zuba a ciki za ka gani sannan abu mai fari zai baka me zai baka sha'awa kaga za ka ɗebi ta cikin sha'awa ainihin ka sha sannan ce lazzatin mai daɗi lisharibi na ga masu sha saboda mai saboda tsamuha tsayib ɗanɗananta mai daɗi ne ka launiya kamar inda take a ida mai kyan gari fara to haka ɗanɗananta a baki ma yake mai daɗi sannan ga ƙanshi da ainihin take tashi wannan yana daga sifar mai giya aljanna ba irin giyar duniya da mai sha yana sha yana ya mutsa fuska gani ko lokacin da yake sha saboda dole tana da wani bauri-bauri tana ballantana yi maganar irin su burkutu ko wannan sai da aka kai wajen kwana nawa ana ana ana tsumata ana tsumata ga wari ko motar burkutu ta wuce sai ka ji wari ballantana kuma a ce ga gaka amma haka saboda aikin shaɗan ne haka za a yi ta kwankwada ana ya mutsa fuska dai ana kwankwada kuma a nuna wai jin daɗi ake amma kowa ya san cewa ba daɗi ba ce saboda ba ƙanshi ba can gani ga wani kaga ba batun daɗi a ce da lahira kuwa lazzatin lisharibi ha ne gwanin daɗi ga masu sha sanan la fiha ghaulun babu gaul me gaul yace waj'ul batn ba ciwon ciki domin ta sha ta sha in aka masu sha suka sha ta duniya sai ta kulle musu ciki tafiya ta tafi ta lalata hanta ta lalata huhu ta lalata mai ta lalata koda duk dai abu ya tare ya lalace naka za ta lalata ciki ba batu ne wai na ciwon ciki kawai ba a za ta lalata ma abin da yake cikin ciki din wannan shine ra'ayin malam mujahid daga tada, cewa ghaul anan daga daga ainihin wato gila ne wato za ta yi wa cikin mutum kisin gila inda za ta lalata kayan kayan cikin lafiya fiha babu ra'ul a ciki wala hum anha yunzafun la yunzafuna ba za a tafiyar da hankalin su ba eh anha dangane da shanta a ita giyar lahira ba ta tafiyar da hankali la tuzhibu uqulahum ba ta tafiyar da hankalin su har abada za a sha lafiya kuma cikin ban sha'awa da annashuwa sa'annan ba za ta cutar da komai ba ga daɗin sha ga tafara ga ƙanshi wannan ita ce sifar giyar lahira wanda duk wannan akasin me akasin giyar duniya shi sa a ya rawaito daga ibn abbas ya ce giyar duniya tana da wasu halaye guda hudu giyar lahira duk ta tsarkaku ga warin wannan halaye na farko a sukuru maye Allah ce wala hum anha zafun ba ta tafiyar da hankali tun yana nan a cikin tsaftar domin na giya na duniya bayan gama sha ƙarshe kuma mutum ya shiga rigima dama yana ɗin jin haushin wani to da ya gan shi wai shi ya bugu sai ga ya shiga gaya masa magana sai a shiga bakar magana sai zage zage kenan kuma sai faɗa in kuma teburin abin ne in ba ya sa ba a tashi da faɗa ana farfasa kwalabe ana jifa da kujeru da haka za a kare wannan giyar duniya ke saboda mayi da take sa ta tafiyar da hankali ah, ko ni lokaci da ah, a Lagos ne masauki na sai ce ga wasu mutane can dattija ne da irin kamar a ce dattijawan layi irin muna da za a ga dattija dai an zo na dai ana tattauna suna kewaye da teburi kuma duk da giya a kai sai ce to ka gan su nan kullun nan ne gurin zaman su yanzu dai kaga ana raha ana tafa yace to amma karshen ta da fada za a tashi ilai kuwa ni har na fara bacci can sai ta ni yace zo ga mutane sai gashi ana ana fada ana nuna hannu ana kaza can wajen sha ɗaya dare ko zuwa sha an gama rigimar an gama shan kuma an tashi da rigima yace to gobe ma haka za su sake zuwa su nan ne gurin zaman su kullun da yamma kuma a dai za a yi raha amma a ƙarshe kuma an gama sha a tashi kuma da fata saboda an gama shan hankali ya tafi sai kuma rigima ta sai a tashi da wasu da da sa ciwon kai giyar duniya wanda wasu ayoyin dama wata aya ta zai la yusaddauna anha ko ba a samu ciwon kai giyar lahira ba sa ciwon kai Walƙai da amai bayan ya sha ya sha kuma ba ya sha ba ta mai yawa sai kuma ya zo ya ta amai ya ta amai wal da bawli giyar duniya yana sha kuma yana tashi zuwa fitsari yana sha yana tada turawa yana zuwa fitsari dole dai shi sai ya shanye adadin kwalaban da yake so ya sha domin bai je ya yi fitsari ko kuma babu gurin shiga to duk wannan giyar duniya haka ta amma ta lahira fa duk ta tsaka ko gabarin wannan naka ta zama ta lahira ni'ima ce ba ainihin wahala la fiha qawlun wala hum anha yunzafun sai ce wa indahum qasiratu tarfi'in كأنهن بيض مكنون وعندهم قاصرات الطرف وعندهم كما أورنس tunda ya ce fi jannatin mukramu ababen girmamawa to akwai kuma qatiratu tarf wanda suke masu takaita gani ga wanda aka ware nasu daga mazaci ba sa daga ido su kalli wani har abada kallon su iya mijin da aka ba su ne hurul ain eh? hur kyawar, ain masu dara da shi ne ma'ana hur kyawawa wanda suka ƙure wajen kyau mana hisan sanan ayin da khamul a'yun masu dara da rai suna nan kuma a gefen su suna miko kaza me za a miko mai lamai ana son ruwa ne ana son lemo ne ana son aikin su kenan saboda girmama wanda Allah subhanahu wataala yake za a yi musu to bayan su kuma ga wildanul mukhalladun akwai yara kuma samarin aljanna ababen dawomawa suna nan su kuma a cikin aljanna su ne masu kaiwa da kawowa hmm? su suke duk wani sabis da cikin aljanna Su wannan yana daga cikin girmamawar da za a yi wa 'yan aljanna shi ne ibn jarir ya fitar da sanadin sahabi zuwa ah, ummu salama Allah ya kara mata da ta ce qultu ya rasulullah akhbirni an qawli Allah azza wa jalla bi hurin ayn ba ni labarin fadin Allah azza wa jalla da yake hur ayn qala yake al ayn ad-dakham al uyun sune masu dara dara ko sune ma'anar su kenan masu dara dara ne sanan sai ta sake cewa akhbirni an qawli Allah azza wa jalla ka annahunna baydun maknun wanda shine ayar da zamu karanta ta gaba hurun ayn ka an wanda hum qasirat tsarfi ayn ka annahunna baydun maknun ka ce su kwai ne maknun abin kiyayewa ma'ana ba kwan ba fatar jikin bawon kwai ko wacce take lullube kwan daga ciki kaga ga taushi ga kuma fes take domin bawo na sama ya lullube ta shine maknun din abin killacewa bawo na sama ya kiyaye ta ita tana daga ciki ga laushi tare da ita to haka suke wannan hurul ain ka ce ka annahunna baydul maknun to shine tace to me kuma ake nufi da ka annahunna baydul maknun sai ce riqatuhunna ka riqatil jilda allati ra'suha fi dakhil al bayda wai taushin su kaman taushin fata wacce take cikin kwai ma'ana wacce take bayan bawon bawon kwai allati ta lil qishra wacce take bin bawo wacce take lallaba da ainihin farin kwai din to haka kuma suke wajen laushi da kuma ainihin tsafta babu wani abu da yake zai shafe su wanda kun san kuma ana ganin kwargon su dama daga ina daga bayan kafarsu bargonsa ana ganinsa daga bayan kafas saboda ainihin tsananin kyau kuma a ce kana ganin wani abu ta cikin gilas wani abu kyakkyawa a cikin gilas to haka ainihin jikinsu wannan ine irin sifar da Allah subhanahu wataala yayi wa ya ba wa halin da 'yan aljanna za su kasance bayanin haka ya zo a cikin suratul insani inda Allah tabaraka wa ta'ala yace muttaqi'ina fiha 'ala al-ara'ik suna zaune akan ara'ik gadaje sune sururun din ana la yarawna fiha shamsan wala zamhariran basu san zafin rana ba basu san tsananin sanyi ba yanayin su matsakaici ne ba zafin rana babu kuma tsananin sanyi wadaniyatan alaihim dhilaluha zilaluha inuwar bishiyoyin aljanna daniyatan alaihim ta zo kusa da su wa zullilat qutufuha tazlilan an yo ƙasa da tsinkarta tazlilan ƙasa sosai abin tsinkar shine Allah ya ce qutufuha daniya abin tsinkar yayi kusa sosai tazlilan matukar ƙasa ƙasa inda kawai mika hannu zai mai ainihin ya tsinka sannan sai ce ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا هذا السفر أبن ذا دين كي ويسد قوري نعزرفة أجدان الجنة من فضة كانت قوارير وتزمن لك أرض قواضر من فضة قدروها تقديرا سنة أن girmama ta matuƙar girmama an kyautata ta matuƙar kyautatawa wannan ainihin koran da za a dinga kewaya su da su banda abin da aka zuba musu za a dinga yawo da su ana ko za a daɗa ne ga fesu ga waye ga kaza ga kaza za a karo ne haka ana kewaya su yace wai kauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila za a dinga shayar da su da kofi wanda abun cudayen cudawan su na citta ne citta mai daɗi irin ta aljanna ainan fiha tusamma salsabila wannan giyar da za a ba su daga idanuwar ruwa ne wanda ake kiransa mai salsabi wannan bai isa ba sai ce wa tsufa alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an منثورا وإذا رأيت ثم Na'iman wa mulkan Kabira. wannan shine hal yara wildan yan aljanna wasu sun ce ƴaƴan kafarai na duniya da su ba su girma ba eh? ballantana a ce sun zama kafarai su ne za a mayar su zama wildan mukhallad wasu suka ce a ah, kawai dama an yi su ne a aljanna kamar yadda aka yi horil ina a aljanna Allah ya yi su kawai dama a can su ba san dama duniya aljanna kawai aka yi su to su ne za zama ya tsofa alaihi wildan mukhalladuna suna kewaya su wanda ainihin da kofuna da kaza abubuwa da na girmama kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa na'am فأقبل بعضهم على Allah subhanahu wataala yana faɗar halin da yan aljanna za su samu kansu can yace mana ala sururin mutaqabilin akan gadaje suna kallon juna to sai fito mana da abun fili yace fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun suna kallon juna nan suna ta tattauna al'amuran duniya can sai wani tuna da yanda suka samu kansu da a duniya ɗaya ya tuna wani wanda ya so ya halakar da shi ba don Allah ya kiyaye shi saboda aljanna akwai taga da take leƙawa zuwa wuta wanda ɗan aljanna yana so ya ga me ike faruwa a can zai iya leƙawa don ya gode wa Allah a bisa ni'imar da ya masa bai sa shi a can don wani abun baka sanin yanayinsa sai kaga kishiyarsa kamar inda malamai suke cewa wato da kishiyar abu ake gane shi wani abu ba za ka gane shi ba sai kaga kishiyarsa to shine sai su leka su ga halin da yan wuta suke ciki wannan sai sa su tafi cewa oh alhamdulillah Allah ya kiyaye Allah ya mana kaza Allah ya mana ni'ima domin wata ni'ima ba ka sanin ta sai kaga wanda ba shi da ita to shine suna cikin zaman nan fa aqbala ba'dhum ala ba'd shi shashin su ya kalli shashin yatasaaluna suna tambayar juna ya halin mu ko ya kasance da san da muna duniya ya kaza ya kaza to a cikin wannan tattaunawa qala qa'ilun minhu wani mai magana daga cikin sai ya ce inni kana li qarin ai ina da wani aboki qarin wasu ce shaidan ko sun ce a ah, mushiriki? to ai shaidan zai iya zama shaidan na aljan zai zama shaidan na mutum ma'ana akwai wani wanda ya abuce ni kamar yadda dama kowane mutum dama an haɗa shi da ƙarin ɗinsa shaidan ɗinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace kowa yana da ƙari ma'ana shaidaninsa da aka haɗa shi da shi sai dai mai ita ni Allah ya taimake ni akan nawa na yi rinjaye shi wanda wannan ƙarin ɗin shine mai nuna ma munanan hanyoyi ce ka bi ka aikata ya sama wasu wasu eh, min waswasi al khannas ko allazi yuwaswisu fi sudurin nas shi ke riya ma munanan abubuwa domin yana nan tare da kai ko doshi sai kana neman tsarin Allah sannan ne zaka samu tsira daga gare shi to karin ɗin nan Eh, ce da in ce ina da wani kare aboki wanda ya matse ni a duniya wanda Allah ya ce man yashi an zikir rahman qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu karim duk wanda baya tuna ubangiji al'amarin in zai yi ce me Allah ya ce me shari'a ta ce baya tuna Allah nuqayyid lahu shaytan sai mu ba ma shi da wani shaytan fa huwa lahu karim ya zama abokinsa kullum yana nan tare da shi shi zai dinga nuna masa hanya da zai bi shi zai dinga ba shi shawara shi zai dinga kimsa masa abubuwa shi zai dinga sa masa wasuwasi eh, da sa masa ra'ayika munana da tunani mummuna saboda mai baya tuna Allah a cikin al'amuran amma da dai zai tuna Allah to shi kuma zai gudu eh, shi kuma zai gudu shi ta da zarar mutum ya ji wani abu to ya nemi tsari wurin Allah wai ma yanzu ga naka mina shaitani nazghun fasta'iz billah ka ji wani mummuna abu a ranka ko kaza to maza maza ka nemi tsari wurin Allah shaitan sai ya gude baka yace to akwai wani karin dina ya kulu yana cewa a innaka laminal musaddiqin wai kai ma kana cikin masu gaggatawa cewa an mutu za a tashi cewa akwai wata ranar hisabi cewa akwai wani sakamako har da wata aljanna wata wuta kai ma yanzu kana cikin wanda suka yadda a idza mitna kunna turaban idan mun mutu mun zama kasa eh wa idaman mun zama kasusuwa a inna lamadinun wai za mu saka mana da abin da muka aikata ko kuma a daya fassarar a inna lamadinun a inna lamuhasabun wai za a yi mana hisabi to kaga me yasa sakamakon hisabi ai in kaga in kai an kan an ga alkhairi a saka ma da alkhairi in an ga kishi haka a saka ma da kishi haka naka ma'anar duk ɗaya ce lamadinuna ababen sakawa ne ko lamu ko lamadinuna ababan yi wa hisabi yanzu kai ma ka yadda da wannan to yace haka yake yake tarya mun abuwa yake ce mun wannan tambayoyin yana so ya halakar da to suna cikin wannan qala sai yace hal antum qala hal antum mumini din nan wanda yake gayawa yan uwansa yan aljanna suna kan gado sun mimike ga wildan ga hurin in duk suna kewaye da su ga giya ga ruwa iri iri ga kayan marmari duk an kewaye su da su suna nishaɗi, suna tattaunawa to shine sai ce hal antum wai ko kulle ka kun ga abin da yan wuta suke ciki fattala wanda yake ga yawan sai ya leka fara'ahu sai ya hango abokin nasa fi sawa'il jahim a tsakiyar wutar jahim yana ɗanɗanuwa ainihin da azaba shine ka tare yace zikira annahu ittala'a far'a ta alqawmi Da dai leka sai ga kwakwalwar kan mutane tana ta farfasa a gani ko ne qala sai ce tallahi in kittu la turdina قال قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين قال سيتي تالله نار سيد الله shi wancan da yake bada labarin cewa wani karin ɗinsa ya kusa ya halaka shi yace tallahi na rantse da Allah in kitta lalle ya kusanta la turdin ka halakar da ni walaula ni matu rabbi ba don nima ubangiji na ba la kuntu min al da na zama cikin wanda suke nan tare da ku a cikin wuta ni'imar ubangiji ita ta kare ni ta kiyaye ni ban ainihin fada ba saboda ban ba abin da ka dinga gaya mun tun muna duniya ba wannan kaga ya gaya mana ya nuna mana maganar jiya, ko yanda abokai za su dinga jayayya da ya bi shi shi ma jayayya za su dinga ya karshe da Allah zai tattara su ya jefa su a wuta to amma da bai bi shi ba fa a cikin abin da ya ja shi to kaga shi sai ya tsira shi kuma ya ya fada cikin halaka ne ce in kitta la turdi ka kusanta ka halakar da ni walala ni wa rabbi bare ni ma ubangiji na ba la kuntu min al muhdarin da na zama cikin wanda suke nan halarce tare da ku a cikin wuta na afala nahnu bimayyitin إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين وكذا ليتي لولا نعمة ربي kenan kaga ashe ba wayansa ne ba dabararsa ba shine wani gurin Allah yake cewa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu zama yiwa ba dan shiriya Allah ba wayan mu bane ba dabaran mu bace to shi dai muminin nan sai ce afa ma nahnu bimayyitin mu ba masu sake mutuwa ba wai yana daga cikin niman da imana ta samun aljanna mun gama mutuwa tun mutuwar duniya shi ke nan illa ta na lula. sai mutuwar farko da muka yi ta duniya wannan ita ce kadai amma yanzu wannan zaman ba aljanna ainihin babu sake kuma ainihin mutuwa sa'annan na biyu wa ma na nubi mu'azzabin mu wa ababen yi wa ainihin azaba bane Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu ba za mu sake samun wata kuma azaba babu wata wata azaba ainihin tare da mu wannan suna tuna irin ni'imar da Allah ya musu إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون إن هذا حقيقة كتألك يوتا كجنك الجنة lahuwal fawz shine rabo al'azim wanda yake mai girma ko shine Allah yake faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata eh faqad fat to wannan shine tsallakewa shine shallakewa ba ainihin abun duniya ba wani abun shalle wani abun duniyan halaka ne saboda akwai hisabi ya ka samu ya ka kashe amma mutum di aka gama wa'annan gwagwarmaya aka zama gwagwarmayar mutuwa aka je ta kabari aka je ta mahshar aka tsallake siradi ma'auni kaza mutum ya ganshi aljanna wannan shi ne fadi wannan shi ne tsallakewa ta sosai ba kamar yanzu da mun ga mutum ya ya kafa wasu kamfanoni da waye da cewa na ya tsallake ko ya shallake ko to ai kaga wannan ba shallake ba dade shiga rigima ne domin duwai na uwan sai ya bada lissafin ya aka ina ya same su ina ya kashe su amma in ya shiga aljanna to wannan shine tsallakewa kace inna hadha la huwa al-fawz al-azim hakika wannan shine rabo babba limithli hadha falyamal al-amilun limithli hadha dan irin wannan samun rabo falyamal al-amilun masu aiki su tashi su aiki duk wanda yake son ya samu irin wannan rabo to ya tashi aiki aljanna babban abu ne dole sai an yi gwagwarmaya an tashi an yi aiki tukuru wajen neman ta wannan zancen wasu sun ce a cikon zancen mumini din ne da yake in afa ma nahnu bi mayyitin illa mawtatuna al wa ma na bi mu'azzabin inna hadha la huwa al-fawz la huwa al-fawz al-azim bi mithli hadha falyamal al-amilun wasu suka ce a limithli hadha falyamal al'amilun wannan magana Allah ce tabaraka wa ta'ala magana mumini ta kare da yace inna hadha lahu al-fawz al-azim to limithli hadha falyamal masu aiki su tashi su aiki tuku limithli hadha saboda irin wannan kamar sanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jero abubuwa na aljanna eh eh ya jero abubuwa ta suratul mutaffifin ko sannan a ƙarshe sai ce wa fi zalika falyata na fasil wuta na su saboda irin wannan masu rigirgi su tashi su rigirgi to irinsa ne wannan haka shi haka magana Allah ce ke kwaɗaitar da mu yake zabarar da mu tashi mu neman aljanna domin ba a neman aljanna da ainihin wato sanyin jiki dole ita ma sai an tashi an mata aiki na أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين الله سبحانه وتعالى يقول أذلك خير نزلا وانت أود أن abin da aka tanada wa 'yan aljanna tun daga ainihin ka'af na giya da ainihin hurul da aka tanada musu da ainihin fawake kayan marmari da aka tanada musu shine fi nuzulan a masauki wai wannan shine mafi mafi kyakkyawan masauki am shajaratu zaƙo. ko ko bishiyar zakkum idan mutum ya je masauki mai ake masa ai ya tanada masa dan abubuwa ruwa mai dan sanyi da dan abin da zai kurba da ya je da dan girgije wahalar tafiya to wai a je masauki a tarar da irin wancan shi yafi am shajaratu zaqum ko ko wanda a masaukin su shajaratu zaqum ne Mai shajaratu zaqum sifofinta sun zo a gurare ainihin daban daban na alqur'ani anan ma ya gaya mana yace inna shajaratun takhruju fi asl aljahim bushiya ce da take mutuwa daga can tushen wutar jahim nan ne jijiyoyin ta suke a wutar jahim tal'uha huda hudatta kun san huda ita take zama ta koma kwaya ta koma da idan bishiya za ta yi ɗaci ta fara da huda to hudar wai na farko kafin ta girma ta zama ɗa ka annan humuru osu shayatin ka ce kaman kawunan shaytanu duk sanda ake son a bada labarin abu mai tsoro sai a bada labarin kai shaiɗan. Musa ana so a bada labarin abu mai kyau sai a yi maganar mala'ika ko kamar yadda bilkis afwan matar zulaiha matar wannan ko ta sufaita annabi yusuf hmm? ta sufaita annabi yusuf cewa wannan kamar mala'ika ko to abu mai kyau ne sai a sifaita shi da ainihin mala'ika in kuma mummuna ne sai a sifaita shi da shaidan kan shaidan to ita hudar ma ainihin zakun ka ce kan kan shaidanu ne wanda suke kan shaidan abu ne mai ban tsoro abu ne mai firgitarwa sannan ce innaha ja'alna ja'alnaha fitnatan lizzalimin mun sanya ta jarraba ce jarraba da zalimi daga wanda suka cuci kansu a duniya ta hanyar saba Allah tabaraka wa ta'ala bal ta hanyar kafirci fitina ce gare su domin me domin wannan bishiyar ta fito daga asalin jahil a ce ita ce kuma abincin mutum kaga fitina ta ita fita jarraba ce a cikin wutan ma ita jarraba ce sun sun nema abinci ita za a ba su eh? lokacin da ya mutu za su nemi abinci to wutar zakum za a basu amin a bishiyar zakum ita za a basu in sun nemi ruwa sai a ba su ruwan mai zafi kamar yadda zai gaya mana a nan gaba yace fa innahum la'akiluna minha famali'una min al-butun na'am fa la akiluna فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم فإن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم نعم ستذقم إنهم فإنهم لآكلون منها lalle sai sun ci babu tun na ƙoshi ko a ba na ko ba jin yunwa lalle ne sai sun ci sai sun ci daga wannan famali'una min halbuqun ba wai wai su ci dan sama sama ko su dan dana ba a fa una min halbutun sai sun cika cikunan su da ita to kaga jarabar ta ba wai ci dan kaɗan ba a ci ne na koshi bayan cin koshi kuma eh, sai sun cika cikin su da ita sannan wataƙila sun ci abinci za su nemi ruwa ko ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن لهم سنن su قدس لشوبا cuɗanya juice min hamim na ruwan zafi ruwan zafi ne amma me juice ne kamar da za a haɗa abarba da gwanda da kankana ayi yi me to su kuma can ainihin ruwan ciwo ruwan ƙonuwa na 'yan wutar jahannan da, da ruwan farji na zuna wanda gabansu zai dinga yin ruwa lokacin da ake musu azaba to wannan ruwan shi ne za a cakuɗa shi kuma a dafa shi ya zama ruwan zafi shi abin da za a ba su kora ainihin a kan wacce mummunan bishiya kaga ainihin ya zama wato jarraba ba karama ba a ganin ko jarraba ce wacce take ba karama ba Shi ne Allah subhanahu ta'ala a wani gurin ya faɗi yadda yin abin zai kasance yace summa innakum ayyuhad dalun al-mukaththibun sannan ku waɗannan batattu masu ƙaryatawa da ranar alkiyama la'akiluna mai shajarin za ku ci daga wasu bishiyoyi waɗanda bishiyoyi ne wannan ce min zaƙo. su ne na zaƙo. wanda Allah ya gaya mana cewa ha innaha shajaratun takhruju fi asalin jai jahim da take daga can asalin wuta sai ce una min halbutun kuma sai kun cika cikin ku da ita sannan fasharibuna alaiha min alhamim sai kun dora ruwan zafi akan wannan zakun din kuma ruwan zafin anan ya gaya mana shauban cuɗanye ne juice ne na ruwan konuwa na ɗan wutar jahannama da sirkami da ruwan wanda suka yi alfasha na azaba da ake wa gabansu shine ruwan ainihin tafasashensa shine za su kora shi ma ruwan ba wai ɗanɗana za su ba sai ce buna shirbal him za su sha ne irin shan rakumi da yake da ciwon kishirwa alhim ciwon kishirwa ne da yake samun rakumi wanda in ya kama ruwa zai ta shaye ta shaye ta shaye ta sha baya kushi to haka za su yi wannan ruwan kuma sha a dama ɗabi'ar rakumi ya sha ruwa ya koshi kamar yadda muka faɗa sai kwana sai kwana goma bai bukaci ruwa ba to akwai kuma ciwo da yake same shi wanda ake kiransa alhim ciwon kishirwa din wanda zai ta shanye ta shanye ta shanye ta shan kuma baya kushi to irin wannan shan za su yi ainihin wannan ruwa wanda aka ambata a cikin wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya mana tsari ah, imam tirmidhi da nasa'i sun mutar da sanadin su hai zuwa ibn abbas Allah ya kara masa dace shurbal hamima ala zaqum dan gani da shan ruwan zafi akan zaqum yace shauban wa qala fi ruwata shauban min hamim cudanye na ruwan zafi yace ya'ani yamzuju lahum alhamimu bi sadid wa ghassa za a cudanya musu ruwan zafin nan da sadid ruwan ciwo na yan wuta wa ghassaq da ghassaq eh? sannan akwai zare shi ta kuma a kaya ce wannan wanda ita ma tana daga cikin abincinsu wani ya ce yanzu jilahum alhamis salim wa mimma yasil min furujin wa uyunihim da abin da yake fitowa daga gaban yan wuta musamman mazinata to shine abin da za a cuɗanya musu ainihin da shi ibn abi hatim shi kuma ya da sanadin sa zuwa umamatul bahili abu umama talbahili Allah ya kara masa yarda yace annahu qana kana yaqulu yaqrabu ila an-nari ahlun ko yuqarrabu ila an-nari ahlun za a matso da yan wuta kusa da wuta eh za a matso musu da ruwa fa yatakarrahu sai su ki wannan ruwan fa idza udniya minhu in aka matso musu da shi shawa wajahu ya kone fuska wa waqa'at firwatu ra'sihi fi fatar kwakwalwar kansa sai ta hada cikin ruwan zafi bai za shariba idan ya sashi qata ma'ahu sai yanke kayan sa hatta ta furje min duburi har kayan cikin ta fita ainihin ta ko wanda shine dama Allah ce la ya mutu na fiha ko la ya mutu fiha wala thumma la ya mutu fiha wala ya thumma la ya mutu fiha wala ya ba za a mutu ba a huta ba za a rayu kuma rayuwa ainihin ta jin daɗi wannan yana daga cikin irin wannan fitina ɗin da Allah yake ainihin ta zaƙun ina fitina ce gare su Allah subhanahu ala ya mana tsari na إنهم ألفوا آباءهم kamar me yasa za a yi musu irin wannan azaba ne yace innahum haqiqa su alfau aba'ahum sun samu iyayensu na batattu kuma sai suka bi su a cikin batan alhali su shari'a ta zo musu manzo ya zo musu ya nuna abu kaza da abu kaza da ku samu iyayen ku akai ba mai kyau ba ku bar shi ga mai kyau ku ne sai suka ce a su za su bi na iyayensu hum ala asarihim yuwara'un ai yuhra'una suna tafiya da gaggawa ala asarihim a bisa guraben iyayensu wai suna bin guraben iyayen nasu na bata da lalacewa da jahiliya sau da kafa bayan su shirya ta riga ta zo musu wannan shine dalilin ne ainihin hada wasu cikin wannan azaba kamar yadda suka ce qalu inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mun sami iyayen mu akan Eh, akan me ala umma akan addini wa inna ala atharihim muqtadun kuma masu koyi ne da su akan addinin da muka same su ba za mu taɓa barin su to wannan shine abin da ya jawo su da sun haƙura abin da yake mai kyau na iyayen su karɓa su misali jahiliya an same su da abubuwa mai kyau an same su da rukun amana an same su da girmama na gaba an same su da karɓar baki duk wanda abu ne mai kyau haka sai su karba amma abin da suka same shi mummuna su bar shi na bautar gumaka da kashe yara mata ƙanana da shan giya da amfani da 'yan mata wajen su zama harkar neman kuɗi kamar yadda jahiliya yau take duk wayannan su bashi suka ci a su kan wannan din ba sai sun bi su wannan ne abin da ya jawo musu wannan bala'i Allah subhanahu wataala ya mana tsari sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am product.